ya shahararren dan wasan kwallon kafa kuma zakaran kwallon kafa na duniya Lionel Messi yake dawowa ta wasa wa kasarsa ta Argentina. Hakan na da nasaba ne da ganawa da sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Argentina Edgardo wanda suka yi a kasar Spain inda Edgardo ya zauna da Lionel Messi da Zabi Mascherano a jiya inda suka ɗauki tsawon sa'a guda suka tattauna sai dai kama yanzu har yanzu ba su fayyace dalilin ganawarsu ba in ba a manta ba lenin Messi da Mascherano sun ajiye takalman bugawa ƙasarsu wasa ne yayin wasa na ƙarshe tsakaninsu da Chile a Copa America wanda Chile suka samu nasara akan Argentina daga bugun daga kai sai mai tsaron gida. Sai dai tsohon ɗan wasan Argentina Maradona yana ganin cewa sabon mai horar da dan wasan ba zai iya shawo kan dan wasan da ya dawo kasar da buga wasa ba. Huta lafiya.